layl ma'ana maza maza ku riƙi qiyamul ai bai ce nahari ba saboda layl dare bahaushe kan ce dare mahutan bawa ina dare ma'aikatan bawa ne ko aji wancan karin maganar dare ma'aikatan bawa ɗaya daga cikin magabata yakan kasa dare gida uku kashin farko ya ɗanyi bacci ɗaya ya ba iyalin shi ɗaya kuma ya ta sallah har gari ya waye haka haka rayuwar shi kenan to mu kashi da rin gaba ɗaya muke yi ballantana a ce maka ana world cup wayo Allah kofin duniya wani dane yake kashewa gaba an yi ihu shi mai ihu a ya iya taka leda wallahi kwararre ne to kai kwararre ne ko kasashe ne kai misali kuma da suka yi ƙwallon sun san da kai miskini la haula wa la quwwata illa billah mai mazuciya faɗa mana Allah ka samu dace yace na hore ku da tsayuwar dare ku duba sai ambaci alfanun tsayuwar dare a wannan hadisi sai ce tsayuwar dare na ɗaya halaye ne na mutane salihai shine da'abu salihi ta aika kana cikinsu insha Allah na biyu wato aikin na kwarai da suka zo gabaninku ne na biyu wato neman kusa ce ne zuwa ga Allah na uku qiyamul na kankare zunubanka duk girman su Allah ganka cikin dare yace inna nashi layli ban ka wannan ayar ba ai hiya ashadu wata'an wa aqwamu qila kaga tsayuwar dare ita tafi wahala wajen tsayuwa dan zaka tsaka kana jin bacci shine ma na magana sannan kuma ita tafi wato magana ta tsaya daidai saboda ba mai ganinka kuma ɗaya hadisin na cewa da safe mun karanta a nan masallacin da safe Allah ya ji kan mutumin da zai tashi ya yi sallar dare ya kuma ta da matan shi in ta ƙi ya ɗan watsa mata ruwa kuma ya ce ta ta da mijinta in ya ƙi ta ɗan yafa mishi ruwa mata sun yi kuka suka ce wallahi wasu mazajen malam za a yi rigima da su na ce to wani irin namiji ne wannan kuwa me yana rigima ciki ai wallahi wani ba zai yadda ba to ni ko na imani mai imani da aka haɗa shi da mace irin wannan ya kamata ya ƙara gode wa Allah da ya bashi abokin rayuwa da za ta fi lahira tare insha Allah ta'ala amma ka yi faɗa inda ta ce tashi kwangilan nan gashi na gani a waya an ce kuɗinka ya shigo da gudu za ka yi jifa da barko to ya fi shiga min da wuri ba amma sallah kalli abin da ya kasance da yake wancan kuɗi ne wannan kuma lahira ne